Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'yar takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana lokacin da hukumar fbi ta sanar da cewa tana nazarin waɗansu sababbin shaidu a batun imel ɗinta a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma mai matuƙar ta da hankali da take yakin neman zaɓe a daytona beach florida jiya asabar clinton ta shaida magoya bayanta cewa abin yana da ɗaura kai a fitar da sanarwa haka ba tare da ƙarin bayani ba ana dab da gudanar da zaɓe. Clinton ta shaida magoya bayan ta cewa mahaifiyarta ta gaya mani kada in taɓa yin ƙasa a gwiwa. Ta ƙara da cewa a cikin jawabin nata ba za mu bari a cikin kwanaki goma na ƙarshe kafin zaɓe a mai da hankali kan surutai da kuma ɗauke hankalin jama'a ba. Ya kamata hankali ya karkata kan irin ƙasar da muke so domin kanmu da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Daraktan hukumar FBI James Comey ya faɗa wata wasiƙa da ya aika wa majalisa ranar Juma'a cewa an ƙara samun waɗansu sabbin wasiƙun imel ɗin. Tun farko jiya Asabar ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana batun imel ɗin da ya sake tashi a matsayin yana wato yanayi mafi ƙasƙanci a tarihin ƙasarmu. Trump ya bayyana haka ne yayin yaƙin neman zaɓe a jihar Colorado inda ya ce kaɗawa Hillary kuri'a Kaɗa kuri'a ce ta sadaukar da gwamnatinmu. Ya yi kirarin cewa ranar zaɓe 8 ga watan Nuwamba ba za mu sauya lamura. A halin da ake ciki kuma wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da aka fitar jiya Asabar da safe ya nuna ratar da 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba abokin hamayyar nata na jam'iyyar Republican Donald Trump ta ragu ainin tun kafin hukumar FBI ɗin ta sanar da cewa tana da waɗansu sabbin shaidu game da amfani da hanyar aika sakonnin imel ɗinta lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Binciken da tashar ABC News da kuma Washington Post suka gudanar ya nuna Clinton tana goyon bayan wato tana da goyon bayan kashe 47 cikin 100 yayin da Trump yake da kashe 45 cikin 100 ƙasa da yadda yake a da inda take da kashi 50 cikin 100 donald trump kuma yana da kashi 38 cikin 100 an ɗauki kwanaki hudu ana gudanar da wannan binciken na baya-bayan nan daga ranar litinin zuwa alhamis da ya nuna goyon bayan da clinton take da shi ya ragu kwana ɗaya kafin hukumar fbi ɗin ta sanar da cewa tana sabuwar wato tana da sabuwar shaida ta amfani da hanyar aikawa da sakonnin imel na clinton dakarun ƙasar iraki sun ƙara kutsawa wani gari da ke kudancin mosul jiya asabar yayin da mayakan 'yan shiya suka shiga mara musu baya tare da kai hari a yammaci dakarun sun doshi masu daga kudanci suka isa shura bayan ruwan hare-hare ta sama da aka kai a ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma kai hare-hare da makamai masu igwa kan mayakan da ke birnin kwamandoji sun ce galibin mayakan ƙungiyar isis sun janye farkon makon nan tare da yin garkuwa da farin kaya sai dai hare-haren da amurka ta kai ta sama sun katse musu hanzari abin da ya ba waɗansu farin kaya damar tserewa sojojin iraki da na kurdawa suna kutsa masu ta kudu da gabas da arewa sun kuma kwace ƙauyuka suna kuma warware nakiyoyi da mayakan is suka daddasa haramtacciyar kungiyar mayakan shiya da iran ke marawa baya ta kaddamar da hari da nufin kawar da isis daga garin altalfa da samar da tsaro a kan iyakar ƙasar da Siriya. Wannan kuma zai toshe kafar fasa makamai tsakanin Mosul da birnin Raqqa na ƙasar Siriya, birnin da ke ƙarƙashin ikon IS. Akwai fargaban cewa mayakan za su iya haddasa rikicin ƙabilanci a birnin sai dai 'yan sini da suke rinjaye sai dai kwamandoji sun ce ba za su shiga birnin ba. Bisa ga waɗansu rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyar is ta ta ƙeyar farin kaya da ƙarfi da yaji zuwa mosul rahotannin sun ce a cikin kwanaki biyu kaɗai a wannan makon mayakan is sun kashe sama da mutane 250 suka nuna da suka nuna turjiya da kuma tsofaffin jami'an tsaron iraki sama da mutane 17,500 suka kaurace wa matsugunansu zuwa garuruwan da ke karkashin ikon gwamnati tunda aka fara kai farmaki a masul bisa ga cewar wata kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa jiya asabar To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar sa ido kan ayyuka ta Amurka ta ce haƙa bata cimma ruwa ba kan sama da ayyuka 20 da suka laƙume fiye da dala biliyan biyu kamar yadda aka bukata bisa ga yadda aka aiwatar da su a Afghanistan. Babbar cibiyar ta musamman mai kula da ayyukan sake gina Afghanistan da ake kira SIGA wadda ke da alhakin nazarin biliyoyin dala harajin amurkawa da ake kashewa wajen sake gina ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ita ce ta bayyana haka a jiya asabar binciken ya mai da hankali ne kan ayyukan hukumar raya ƙasashe usaid da kuma wani shiri da aka ƙaddamar a shekara ta 2012 da ake kira mis da nufin sa ido kan ayyukan da ake gudanarwa rahoton dai ya nuna cewa mayaka suna kai hare-hare kan ayyukan da ake gudanarwa a wuraren da ke ƙarƙashin ikon gwamnati yayin da a nata bangaren cibiyar usaid take fuskantar wata irin kalubala ta daban da ta hada da rashin sahihancin bayanai abin da ke hana ta tantance nasarar ayyuka da ake gudanarwa daga ƙarshe karin gwamnatin siriya da abokan ƙawancensu sun ƙaddamar da hare-haren ramuwar gayya jiya asabar da sunan hare-hare ta sama da nufin sake kwace ikon waɗansu sassan da mayaka suka kwace daga birnin Aleppo da ke arewacin kasar bisa ga cewar 'yan gwagwarmaya da kuma kafofin sadarwar kasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Zamanin muna zuwa makaranta musamman a firamare waƙe-waƙe suna daga cikin hanyoyi da ake koya mana karatu kan wasu muhimman batutuwa da ake so mu riƙe kamar ta fuskar lissafi da dai sauransu. Amma wannan rahoto da za mu gabatar daga Jalingo jihar Taraba wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. ya ce kusan an daina amfani da wannan salo wajen koyawa yara karatu a makarantu. There are seven rivers in Africa. Um, Nine, Nanja, Benue, Congo, Orange, Lipopo, Zambia. Wannan waka da ke jera sunayen manyan koguna da ke nahiyar Afirka na daga cikin wake-wake da ake tsarawa a makarantu musamman na firamare don ya baiwa ɗalibai daɗin haddace batutuwa da ake son su koya. Akwai irin waɗannan waƙoƙi daban-daban. My name is Grace Akare. January, February, March, April, May, Na tambayi malama Sera Dauda masaniya kan al'amuran ilmi ko waƙe-waƙe na da amfani ga ɗalibai. Kaga waka ai yana da daɗi. Muna jin daɗin yadda murya yake tafiya. To kaga abu ne ticoci suke mora to a wannan lokaci yana da kyau ticoci kuma iyaye mu koma yadda da ake koyaswa da waka kaga yaro yana yi bai duba kaman yana koyo ba ya ga kaman kaman wasa yake yi Kamar yadda muke ce play and learn a yi wasa ana koyo to waka yana da muhimmanci a cikin yanayin koyaswa ya kamata kuma mu mori wannan Abin bakin ciki a yau shine malamai da dama sun daina amfani da wake-wake a matsayin wani salon koyar da ɗalibai. Ba kai waka ko ɗaya ba? Eh. Hmm? Eh. A cikin aji ba koya muku waka? Ba koya mana. Kai fa ana koya muku waka a cikin aji? A'a. <laughs> Menene dalilar wannan sabawa fasahar koyarwa da malamai da dama ke yi a yau? Ga shugaban firamarin model da ke garin Jalingo, Malam Idris Aliyu, Ni a ra'ayina yawanci wurin ɗaukan malaman akwai matsaloli. Domin da sai an bi ta hanyar gwaji, sai an gwada malami a san kwarewansa a dubi takardunsa sa'annan a bashi aiki. Yanzu kuma aikin ya zama aiki ne wadda, wadda yake da uwa a murhu. ga kwararrun na nan ba a ɗaukansu sai dai a ɗauki waɗanda suke da uwa a murhu misali za ka sarra wani yana zaune bai san komai ba za ga an zo an bashi wani ma bayi da ma kwarewa a ɓangaren koyarwa wani za secondary ne kawai ya yi ba kwarewa ga masu nce ga waɗanda suke da digiri a ɓangaren ilimi amma ba a basu. muna duba kuskure da gwamnati take ya kamata ta me da ɗaukan ma'aikata kamar yadda take ɗaukawa a da a gwada ka a ga kwarewanka sa'annan kuma a rika yin workshops wadda zai taimaki maluma a wannan bangaren ma wani lokacin tuwa inda suke da uwa a murhu ne kawai ake kai su wa'innan workshops ɗin. Shi ma Malam Lawal Iro shugaban sakandaren comprehensive da ke Jalingo ya sake nana ta wannan batu na rashin wadatar horarrun malamai. Lawatsi suke da kamar nace maka half baked mutum ne ya je ya yi eh, grade 2 ya je ya yi NCE in fact is a product of malpractice. Bai ma san waɗannan abubuwa ana yin su ba So ƙarshen ta za ka gani idan once eh, ilimin ya mutu a wannan level to na baya ma ba za su samu ba. Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suna amsa kiran da ake na a tallafa harkokin ilmi maimakon a naɗe hannu a zuba gwamnati ido musamman dai yadda ake gani a arewacin Najeriya. A baba bayan nan mun kawo muku rahotanni game da wani ɗan kasuwa Alhaji Idris ɗan Laiman Katsina wanda ya tallafa ɗalibai marayu da kayan makaranta wato uniform. Sannan daga bisani kuma ya raba iyaye marasa ƙarfi kayan sana'o'i da suka haɗa da babura, injinan ɗinki da firji da dai sauransu waɗanda kuɗinsu ya kai naira miliyan biyar domin iyaye su samu abin dogaro su ci gaba da tallafa karatun 'ya'yansu. Wannan karon ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Katsina ta tsakiya Umaru Kurfi ne ya tallafa harkokin ilmi a yankin maza mazaɓarsa kan kuɗi sama da miliyan arba'in. Hadimin sanatan Isma'il Usman ne ya bayyana manema labarai haka a wani taro da suka yi cikinsu har da namu Zaharaddin Sani. Isma'il Usman yan ɗaki shine hadimin sanata mai wakiltar Katsina ta tsakiya Umar Kurfi ya bayyana cewa sanatan ya yi ayyukan tallafawa ilimi kamar haka. A shekara ɗaya akalla bangaren ilimi mai girma sanata ya kashe kuɗin da wanda suka laƙu musamman da naira miliyan 48. Wannan abubuwa sun kama daga jam Farms da ya saya aka raba mu ɗalibai daga kowace karamar hukuma kowace mazaɓa da ke gare shi kowane polling unit. Sannan bayan an raba wannan jam Farms an wa anan ɗalibai an kai kai su an biya masu kuɗin registration na jams din a intanet sai aka yi la'akari da idan aka yi haka ita James din ta canza salo ba paper ce za a baka ansa tambaya za a kai maka ne a kwamfuta ka ansa galibi ayan mu yan talakawa ba su da wannan ilimi na kwamfuta shi ma haka mai girma sanata ɗauki kamfanin Dalek kwamfuta da ke Katsina ya dauki nauyin shi ya zagaya kowace karamar hukuma wa'annan yara da aka biya ma aka horar da su aka koya masa yadda su ansa jaraba kuma cikin ikon Allah mun samu muna samun report akalla 90% na ɗaliban da muka biya ma sun samu abin da ake so na tafiya jami'a bangaren eh, al'umma wanda ba su da galihu ma sanata shi ma bai basu a baya ba yasa an di su eh, secondary schools an ɗauko ɗalibai biyar biyar wanda aka koya masu ilimi na laboratory yadda za su iya sarrafa ilimi dai na kimiyya da fasaha kamar su nawa ne makarantar secondary da ka ce an zaɓo ɗalibai biyar biyar eh akalla za su kai makaranta goma sha uku da aka ɗauko secondary aka yi gwaji muka kai su a ruma a laboratory center aka koya masu ilimi na yadda za su ansa ko su ci jarabawa na physics chemistry biology da sauran ilimi na kimiyya da fasaha akwai ɗalibai da suke gaba da makaranta da suke secondary school wanda aka ɗoka na jami'o'i aka tallafa musu masu yin project da akalla 2020 sauran kowane ɗalibi da ke wannan yanki na kaduna central sannan akwai inda ana magana ilimi bai tsaya ga ilimi na boko ba kadai akwai ɗalibanmu da suke a nan sa usman na da suke karanta bangaren addinin musulunci abinci su ma mun zaɓi kowace lokal government mun ɗauki mutum biyar da muka da akwai ta cibiya daga madina da take koyar da yadda ake karanta larabci da shi karatun alkur'ani mai girma shi ma mai girma sanata ya nauyi aka koyar da wannan yara aka kai gwada musu yadda za su karanta alkur'ani mai girma sannan akwai uh, magunguna da aka saya aka raba primary school domin tallafa ma 'ya'yan talaka za ka ga wani yaron idan ya zo makaranta ba yana masasara ba magani da ƙarshe ma har sai wannan ya sanadiyar salwantar rayuwar shi amma dai first aid in ya zo aka ga yana da rashin lafiya kan ya koma gida za a bashi magunguna an saya an rarraba shi ma wannan akwai makarantu kala da dama da mai girma sanata ba su da hali eh, na bude santa ga secondary school din ta kai aji shida amma ba a bude santa ba shi kamar inda na hito daga yan daki ward dina ya ce ma kama wannan secondary an buɗe mata santa na neko sannan kuma yanzu haka ana cikin process din ida bude santa na waye wannan bayanai da ka gabatar mu mai sauraro yanzu a yanzu ka ce kusan cikin shekara ɗaya kuka yi wannan duk kokari da kuka yi kana ga akwai wata nasara za ka iya tunƙaho lalle kun samu duk da waɗannan makodan kuɗi da kuka kashe musu waɗannan al'umma musamman al'umman da suka fito a yankunan karkara kwarai da gaske akwai nasarori kala da dama da muka samu domin muna samun bayanai da kuma rahotanni ga al'umma ya ce akwai wani shiri da za su gudanar musamman ga 'ya'ya mata waɗanda suke makarantun sakandare wanda suke fuskanta wasu ƙalubale a makarantun nasu musamman waɗanda suke a makarantun kwana akwai program da muke son mu yanzu a makarantun gaba da primary ma'ana secondary school kenan za a ga makarantun kwanan mu galibi ba a damu da halin da 'ya'ya mata suke ciki ba kamar irin wanda suka fara al'ada za a gaba su da kayayyaki na wanda za su yi kubarin wannan al'adar da suke da ita kamar su fat da sauran abubuwan da ya kamata su ji amfani sabulu mai kanshi da sauransu sai yarinya ma ta fara al'ada ta rasa ta control din jinin saboda ba ta san yadda za ta yi ba to muna nan insha Allah muna tunanin za mu bullo da wani shiri cikin kwanan nan da za mu taimaka mu makarantun sakandare na mata a wannan yanki na wannan kayayyakin bangaren ilimin manya akwai wani kokari da kuke ganin cewa duniya ta canza ilimi babu tsoho babu yaro yanzu akwai wani tsari da ko za ku yi masu manya a wannan barewa ta yaki da jahilci muna muna ne muna cikin observation da kuma nazarin yaya za mu bullo ma uwaye magidanta da tawa da wani tsari ko da kowace lokal gama mu dauki mutum hamsin hamsin ne domin a ƙara inganta ilimi na addinin musulunci da ilimi na zamani. din Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shugabar wata kungiyar farar hula mai tallafa harkokin ilmi da kiwon lafiya a yankin Kaduna da ake kira Advocacy Najeriya Hajiya Hauwa Saulawa ta kira ga iyaye a arewacin Najeriya su mai da hankali sosai kan ilmin ɗiya mata. Tana mai cewa fa'idar hakan ya ɗara yadda suke tsammani. Hajiya Hauwa ta yi wannan kiran ne a hira da ta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure inda ta fara da bayanin irin aikace-aikacen wannan ƙungiya. Eh muna yin ayyuka sosai da ya shafi kananan yara. A yanzu haka ma akwai wani project da muke a kan yadda za a inganta rayuwar waɗannan kananan yara. To muna duba abubuwa guda shida ko in ce bakwai to ɗaya daga cikinsu shine ilimi ɗin. Eh, mun shiga cikin communities da muke aiki guda goma a cikin kaduna south mun zauna da mun fara zuwa local government an haɗa mu da an daga local government an ba mu izini mun shiga unguwannin nan guda goma da za mu yi aiki akan yara din nan to aikin da za mu yi a kan yara ba za mu iya tara yara su kaɗai ba sai mun haɗa da iyayensu caregivers wato masu kula da su to kafin haka din sai da muka samu daga tai sun mai unguwa masarautan dai wa'innan unguwannin muka yi musu bayanin abubuwan da za mu yi to a takaice dai gefen ilimi din da muke yi mun zauna da su Eh, masarautar garin da mutanen garin gaba ɗaya mun fito da sun musu bayani cewa ci gaba ya zo unguwanninsu za mu yi ayyuka musamman ma akan gefen ilimi mun kira duka al'umman garin sun fito misali bar maka bayani kamar ɗauki kakure hausa haka yana ɗaya daga cikin unguwanni guda goma da muke aiki yanzu haka so mun kira duka mutanen garin gaba daya mun zauna da su musu gabatar da kanmu mun kuma gaya musu project din da muka kawo musu mun kuma nuna musu cewa ilimi yana daya daga cikin abin da za a gudanar saboda kananan yaran samu ingantaccen ilimi a wannan unguwannin so a nan ciki mun tambaye su daman can suna da eh, kamar kungiya ta waɗanda suke tallafawa na gefen makaranta suka nuna mana akwai sai muka ce to a gayyato mana su muka sake zama za mu tattauna da su to da sake sabon zaman ya sake zuwa muka zauna sai muka kira su muka tambaye su me suke a gefen ilimi wato kwamiti kenan na ilimi sai suka yi mana bayanin su ne da alhakin daukan nauyin idan kamar yara ba sa zuwa makaranta haka za su je zauna da iyayen su tambaye su me yasa wane da wane bai zuwa makaranta sosai sai su musu bayani sannan kuma in akwai matsalar daga makaranta ne suke da alhakin su je samu malaman makarantar su jin me yasa suka kikiro wani abin da ba gwamnati ta ce a riba da ba kamar misali da akan yi kamar yan sake-sake haka dan ko irin dai craft dai haka da ake yi na yara a makaranta to yanzu suka kikiro da sabon salo daga makarantar su ce a kawo kuɗi a makaranta ne za a sai tsintsiya ko sabulu ko dai wasu irin na abubuwa to su wayannan yan kungiyar na kwamiti ɗin, ilimi din suke da alhakin su zauna da malaman su ga cewa an cire wannan maganan kuɗin sannan kuma har ila yau suke da alhakin su tabbatar su ga cewa yara suna da isassun azuzuwa a wayannan makarantun kuma malaman su suna zuwa aji suna koyar da su karatu yadda ya kamata to in duk irin nan matsalolin suka taso suke da wannan alhakin da za su je su zauna su neman ma yara haƙƙinsu su sannan kuma har ila yau suke da alhakin in sun lura kamar yadda ne bayani cinan bayan yara ba su zuwa makaranta suke da alhaki har yanzu za su kara zama da iyayen yaran su ji menene dalilin rashin zuwa makaranta in matsala ce ta uniform ko kuma matsala ce ta littattafai ko kuɗin makaranta wanda dama makarantun gwamnati mun riga mun san babu wannan kuɗin makaranta ko dai wani matsala ko kuma in ma matsala ce ta iyayen ba san muhimmancin karatun ba su ne za su na su wayar musu da kai su gaya musu muhimmancin karatun nan da sauransu so bayan duk sun gama wannan mana wannan bayani sai muka ce to alhamdulillah mu ma za mu ci gaba da yin aiki da ku saboda mu ma mun zo don mu inganta rayuwar wa'annan yara a ƙara ma rayuwarsu inganci to kuma ilimin da kiwon lafiya ko da kikan ilimi nake magana yana ɗaya daga ciki to amma tun da mun riga mun faɗa ba za mu inganta rayuwar yaran nan ba su kaɗai sai mun eh, zauna da iyayensu ko kuma in ce za su samu wannan tallafa wanne ta ƙarƙashin iyayensu so sai muka roki su wa'annan 'yan kungiyar na gefen makaranta din masu kula da haƙƙin makaranta muka ce to in ba za su zama muna so mu ɗauki iyayen yaran nan ko da guda biyu ne ko uku mu sanya su cikin wannan kungiyar su ci gaba da tafiya tare da su saboda me idan akwai iyayen yaran a cikin wannan kungiyar duk abin da ake yi zai kasance su ma iyayen yaran da 'yan al'umma suna suna samun bayanan abubuwan da ake ciki in abin yana tafiya yadda ya kamata ko bai tafiya yadda ya kamata duk za su samu labari Sosai muka saka iyayen yaran a ciki ake ci gaba da gudanar da wannan tafiya so a cikin irin wannan zaman ne sai muka ce to ya kamata duk wata wata su rika haduwa in an samu wani ci gaba a wannan eh, haduwan da za su wato kamar mitin kenan a nan za a tattauna ci gaban da aka samu a wannan unguwanni na gefen karatu in ma matsala ce ta taso duk a nan wannan zaman za a rika tattaunawa sai muka ce musu to in za a yi wannan tattaunawa su rika gaya mana mu ma za mu rika zuwa saboda a ga yanda hanyoyin da za a samu a tallafa ma wa'annan yara sai muka duba maka wasu kan kama mana koke-koke ganin kamar irin ɗaliban ba su da isassun azuzuwa ko kuma ba su da kayan rubutu ko kuma ba su da teburan zama da kujeru haka da sauransu so sai muka zauna muka ga yaya za mu tallafa ma wa'annan yara sai muka duba muka ga miye da miye suke da shi kamar a cikin wa'annan na yi magana kamar a kakure hausa sai suka tsofaffin wa'annan yan kwamiti suka nuna man daman ana da irin wannan matsalan sukan samu brewery wato ma'aikatan nan da ake sai da giya ko kuma sukan samu wasu industries da suke nan ciki ko kuma wurin da ake sai da motoci haka da sauransu sukan je su kai musu kamar shawara advocacy visit kenan haka sukan kai musu shawara da koke-koken su cewa to wannan makarantar kwanonin makarantar ya lallace a ɗalibai ba su da littattafai ko kuma ba su da tebura ko kujerun zama haka da sauransu to kuma alhamdulillah sai suka nuna mana in har sun kai wannan koken ana samun wannan nasara so sai mu ma muka kara musu cewa kamar irin yaran da ba su zuwa makarantar ko kuma sun fara sun fata sai muke zuwa musu da form saka ana bi gida gida gida ana ciko mana irin sunayen wa'annan yaran da suka daina zuwa makaranta da wa'anda ba su samu galibin shiga makarantar batun ranar farko so muke cika wannan form din muna bin su kuma har gida gida muna fitowa da su muna zuwa muna kai su wa'annan makarantun da kanmu muna shigar da su muna kuma tallafa musu duk wani abin da suke bukata don muga sun samu ingantaccen ilimi haka da sauransu menene ya kai kuka zaɓi wannan karamar hukuma din da kuma wayannan garuruwa da. eh dama shi project ɗin da ya zo sai aka ce an bamu kaduna south to a kaduna south kuma aka ce za mu yi aiki ne da unguwanni guda goma Sosai muka je local government kamar yadda na gaya maka mun kai advocate wato mun kai wannan ziyara mun zauna da su shi chairman din local government din ya hada mu da daidai wanda ya kamata mu zazzauna da su mun zauna mun ka mun ce a ka mana a gaggaya mana eh, yanayin unguwannin haka da sauransu aka mana muka tattambaye su a cikin wannan unguwanni wane ne kuke ganin sun fi bukata ko yaran suna da karancin zuwa makaranta haka da sauransu sai suka ba mu shawarar mu zaɓi wa'annan unguwannin sai ma muka zo muka duba muka gani sai muka zaɓi wa'annan unguwannin guda goma kamar a kaduna south akwai baduko unguwan ma'azu kabala west kakuri hausa kakuri gwari unguwan barde eh, television eh, unguwan kaje kenan akwai unguwan makama akwai unguwan mission to su ne muke aiki tare da su yanzu haka ok tun da kuka fara ya zuwa yanzu ne nasarori za ku ce kun ya samu eh gaskiya alhamdulillah mun samu nasarori sosai saboda yara akalla mun mai da yara kusan sama da ɗari da wani abu makaranta sannan kuma mun mun sanya su makaranta sannan kuma inda ma ba su zuwa ko sun fara zuwa sun daina zuwa su ma mun tabbatar sun koma sun ci gaba da zuwa sannan kuma akwai wani abu da muke na taron yara duk wata sau ɗaya shi ma kids club shi ma cikin wannan taron da muke na yara ana ƙara koyar da su ne ana ba su ilimi ana ƙara gaya musu muhimmancin wannan ilimin kamar yaran unguwannin ne muke tarawa a wuri daya kamar a wata primary school haka za su fito mu gaya masa muhimmancin karatu mu gaggaya masu me ake samu in an yi wannan karatun muka nuna musu cewa yaran da ya karatu ya bambanta da yaran da bai yi karatu ba ko iyayen yara iyaye masu karatu masu ilimi sun bambanta da iyayen da ba su da ilimi mun nuna musu in yaro yana makaranta zai samu ingantaccen tarbiyya zai iya mu'amala da mutane zai zama mutum wanda zai dogara da kanshi nan gaban allah ya sa yana da rayuwa zai zama yana dogara zai iya dogara da kanshi ba sai ya dogara da wani ya rika mai ba zai samu abin yi don muna nuna musu wa'annan to yanzu alhamdulillah sun suna karba kuma suna fitowa kuma suna zuwa makaranta suna mai da hankalinsu dan har muka nuna musu ma in aka yi jarabawa muka ga sakamakon su wanda ya zo na ɗaya na biyu na uku haka akwai kyauta da za mu musu haka to dai ana koya musu irin wa'annan abu a wurin kitsulo da gefen tsafta na duk dai sauransu haka ana faɗakar da su sosai gaskiya kan kariya guidance um, ko kun ya gano sauran matsalolin da ya sa yaran suke bar makaranta ya eh, gaskiya matsalolin ba za su wuce biyu ba zuwa ɗaya zuwa biyu na farko dai abinda binciken mu ya nuna shine kamar talauci rashin kuɗi da yake da wasu iyayen za su nuna in sun tashi da safe ma ba su da ma naira ishirin ko talatin da za su iya sai ma yaran kalaci a kan lokaci har su shirya da sabulun wanka haka da sauransu yaro ya wanka ya tafi makaranta sannan kuma wasu su ba san muhimmancin ilimin ba saboda su ma ba su yi ba to alhamdulillah zuwan mu da muke muna zama tare da iyayen yaran muna tattauna da su ana kara faɗakar da su ana gaya musu muhimmancin wannan ilimin yanzu sun karɓi abin sosai kuma dan baka ban dama in yi magana da sukan sauran abubuwan da muke ba akwai sana'o'i da muke ma iyayen yaran mun koya musu sana'a kuma akwai dan adashin da suke a tsakanin suna tallafa ma juna to yanzu sun samu abubuwan yi sosai akwai yan kuɗaɗe da suke samu a tsakanin su da suke tallafa ma wa'annan kananan yara ta gefen karatunsu abincinsu haka da dai sauransu an samu ci gaba alhamdulillah in e, yara Allah nana habayara haba yara manyan gobe yan yara ku ma iyaye makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba gobe Allah na to yara kuma gara yara ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. Masu aro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Dedo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. yar takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta bayyana lokacin da hukumar fbi ta sanar da cewa tana nazarin waɗansu sababbin shaidu a batun imel ɗinta a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma mai matuƙar da hankali da take yakin neman zaɓe a Daytona Beach, Florida jiya Asabar. Clinton ta shaida wa magoya bayanta cewa abin yana da ɗaura kai a fitar da sanarwa haka ba tare da ƙarin bayani ba ana dab da gudanar da zaɓe. Clinton ta shaida wa magoya bayanta cewa mahaifiyata ta gaya min kada in taɓa yin ƙasa a gwiwa. Ta ƙara da cewa a jawabin nata ba za mu bari a cikin kwanaki goma na ƙarshe kafin zaɓe a mai da hankali kan surute da kuma ɗauke hankalin jama'a ba. ya kamata hankali ya karkata kan irin ƙasar da muke so domin kanmu da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a da aka fitar jiya Asabar da safe ya nuna ratar da 'yar takarar shugaban ƙasar ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ba abokin hamayyata na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ragu ainun tun ma kafin hukumar FBI ta sanar da cewa tana waɗansu wato tana da waɗansu sababbin shaidu game da amfani da hanyar aika sakonnin imel ɗinta. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.